ga kanun labarun duniya. Da fari za ku ji cewa 'yan bindiga sun yi garkuwa da wasu almajirai a wata makarantar allo a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. 'Yan takarar shugaban ƙasa a Senegal sun kaddamar da fara yakin neman zaɓe kwanaki biyu bayan kotun ƙasar ta tsaye da ranar zaɓen. sannan za ku ji cewa Turkiyya da italiya na neman maye gurbin faransa ta hanyar faɗaɗa tasirinsu na tattalin arziki da diflomasiyya a afirka. yanzu sai ku gyara zama domin sauraron labaran. A Najeriya wasu 'yan bindiga da ake kyautata zaton masu garkuwa da mutane ne sun yi awon gaba da wasu ɗaliban wata makaranta allo da ba a tantance adadinsu ba a wani hari da suka kai garin gidan Bakuso da ke karamar hukumar gada ta jihar Sokoto. Bayanai sun ce 'yan bindigar sun mamaye garin ne da misalin karfe ɗayan daren Juma'a inda suka harbe mutum ɗaya sannan suka yi awon gaba da wata mata. shugaban makarantar malam liman abubakar ya shaida wa manema labarai cewa ɗalibai sha biyar ne ba su ji su ba duk da cewa suna ci gaba da bincike hukumar kula da 'yan gudun hijira da bakin haure ta najeriya ta bayyana cewa sama da 'yan kasar miliyan shida da dubu ɗari ne suka rasa muhallinsu sakamakon matsalolin tsaro da iftila'i daban-daban babban jami'in hukumar alhaji tijjani aliyu ne ya bayyana haka yayin wata ziyara da ya kai jihar katsina ɗaya daga cikin jihohin ƙasar masu fama da matsalar tsaro a cewarsa ya zuwa shekarar 2022 alkalumar hukumar sun nuna cewa mutane kusan miliyan uku ne suka rasa matsugunansu amma haɗi da amma haɗi da matsalar ambaliya da ambaliya da sauran iftila'i an samu ƙarin kashi ɗari na irin waɗannan mutane da suka rabu da gidajensu. tsohon shugaban kasar cote d'ivoire laurent bago ya amince ya sake tsayawa takara karkashin jam'iyyar da ya kafa a zaben shugaban kasa na kasar a 2025 mai magana da yawunsa katina katone ne katinan katone ne ya bayyana hakan bayan wani taron jam'iyyar a jiya asabar bago wanda ya shugabanci kasar daga shekarar 2000 zuwa 2011 ya kafa wata sabuwar jam'iyya a shekarar 2021 bayan kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ta wanke shi daga zargin aikata laifukan yaƙi da aka yi masa jam'iyyar da ake ganin za ta iya fafatawa da ta alasan utara mai mulki a ƙasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na radio france international 'yan 'Yan takarar shugaban ƙasar Senegal sun ƙaddamar da yakin neman zaɓe a jiya Asabar, kwanaki biyu bayan da wata kotu ta tabbatar da cewa za a gudanar da zaɓe a ranar 24 ga wannan wata na Maris. Kotun a farkon tun a farkon watan Fabrairu ne dai ake zaman ɗarɗar a ƙasar bisa yunkurin da shugaban Makisal na sake ɗage zaɓen. wanda aka shirya gudanarwa a ranar 25 ga watan Fabrairu, yunkurin da ya haifar da tarzoma tare da gargaɗin masu sukar koma bayan demokuraɗiyya. rundunar 'yan tawayen rsf a sudan ta yi maraba da kiran da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi na dakatar da hare-hare a watan ramadan wanda hakan zai bayar da damar tsagaita wuta a yakin da ake fafatawa na tsawon watanni sha ɗaya a ƙasar. cikin wata sanarwa da ta fitar rsf ta bayyana cewa fatan ta bayyana fatan cewa kudirin na kwamitin sulhu zai zai rage wa al'ummar sudan wahalun da suke fuskanta ta hanyar tabbatar da isar da kayayyakin jin kai cikin kwanciyar hankali da share fagen siyasa da zai kai ga tsagaita wuta na dindindin rfi Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Turkiya da Italiya sun bayyana fara samun matsaya guda a ƙoƙarin da suke yi na faɗaɗa tasirinsu na tattalin arziki da diflomasiyya a nahiyar Afirka. Ƙasashen biyu na neman damar yin haɗin gwiwa da ƙasashen nahiyar a fannin tsaro, makamashi da kuma baƙin haure, a daidai lokacin da daɗaɗɗiyar tasirin Faransa a Afirka ke raguwa. wannan a wannan wata ne majalisar dokokin somaliya ta amince da wata yarjejeniya da turkiya na ba da kariya da taimakon ruwa a fannin gina sojojin ruwan somaliya wani mataki ne a wani mataki ne na yunkurin da turkiya ke yi na faɗaɗa ayyukanta a afirka wani jirgin saman dakon kaya na sojin amurka ya jefa sama da jakukkunan kayan abinci 41,000 ga 'yan gudun hijira a arewacin gaza yankin da ke dauke da masu tsananin bukata wannan shine karo na biyar da amurka ta raba kayan agaji ina abinci ta sama ga da 'yan gudun hijiran na gaza raba kayanta ta wannan hanya ya biyo bayan jinkirta amincewa da kai kayanta ƙasa da isra'ila ta yi lamarin da ya sa amurka ta da sauran ƙasashen duniya suka karkata suka karkata wajen kai agajin ta sama domin gaggauta ɗaukan domin kai gaggauta kai ɗauki ga 'yan gudun hijira a wannan yanki. labarin kenan ya zo muku daga nan sashen hausa na radio france international ga shirinmu na gaba jama'a barkan mu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin afirka inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar ba wanda ke da yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi Eh, Ka san a wannan yanki idan kisan kiyashi ya faru to lalle kuwa mutane kalilan ne ke tsira da rayukansu. Tun ranar Laraba muna rayuwa ne cikin bala'i a wannan gari. Muna samun kira ta waya daga unguwannin 'yan tusi ana sanar da mu cewa an kashewa ne an kashe wane daga cikin mutanen da muka sani. A farkon wannan wata na Afrilun 1994 kasar Ruwanda ta zama wani fage na kisan kiyashi. harbo jirgin shugaban kasa habiyarimana shine ya kasance silar barkewar wannan kashe-kashe da kowa ya kasa dakatarwa. Hatar wanzar zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke cikin ƙasar ta Ruwanda wato Muniyar ta kasa yin komai saboda ga alama abubuwan sun wuce tunaninta. A yanzu kallo ya koma ga ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York wadda ke ɗare-ɗare akan wannan matsala. shin mai kofi a nan mataimakin magatakarda mai kula da aikin wutar da zaman lafiya na majalisar ke nufin yi ya aka yi ya kasa kawo ƙarshen waɗannan kashe-kashe duk da cewa ofishinsu ne ke da alhakin tafiyar da irin waɗannan ayyuka na wutar da zaman lafiya ci gaban shirinmu kenan fa a game da rayuwar kofi a nan. Ina zaton cewa a lokacin adadin dakarun rundunar majalisar ɗinkin duniya ma ya fi yawan sojojin wasu ƙasashe. Babbar matsalar mu ita ce rashin dakaru na ƙashin kanmu a majalisar ɗinkin duniya kuma na dindindin. Idan wani rikici ya ɓarke ne muke juyawa wajen gwamnatoci tare da roƙonsu su taimaka mana da dakaru lokacin ina birnin new york kuma a duk lokacin da muke zantawa ina sanar da magabata na birnin london da new york da marrakesh cewa yadda muke tafiyar da aikin samar da zaman lafiya akwai matsala bai kamata a ce sai gobara ta tashi ne muke kokarin kashe ta ba a farkon watan afrilu 1994 ruwan kacokan ta fada a cikin rikici. Rigingimu tsakanin kabilu da 'yan siyasar kasar tsawon watanni sun hana kafa gwamnatin rikon kwarya kamar yadda yarjejeniyar birnin Arusha ta tanada. Rikicin ya zama wata dama domin haddasa kashe-kashe a tsakanin juna. ma a ce kisan kare dangi tun bayan harbo jirgin shugaban kasar Juvenal Habiyar Rimana. Lamarin da ya yi sanadiyar mutuwarsa da ma shugaban Burundi cyprian Intarimira da kuma wasu mukarrabansu. a yanzu dai ba wanda zai hana 'yan ina da kisa aikata ta'asarsu masu tsananin kishi daga ƙabilun hutu ba sa tausayawa mata ƙananan yara da tsofaffi 'yan ƙabilar tutsi suna kashe su kamar dai ana kisan kiyashi ita kanta rundunar wanzar zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya muniyar wadda ya kamata ta shiga tsakanin ɓangarorin biyu da ke faɗa da juna abubuwan sun fi ƙarfinta goma daga cikin dakarun rundunar 'yan asalin ƙasar belgium sun rasa rayukansu a lokacin kuwa kofi a nan ne ke rike da mukamin mataimakin magatakarda na majalisar mai kula da samar da zaman lafiya. Uh, an saka hannu a kan yarjejeniyar samar da zaman lafiya tsakanin gwamnati da 'yan tawaye, amma lokacin da aka harbo jirgin shugaban kasar sai lamura suka rincaɓe. Akwai wanda ya sanar da wani babban hafsan sojin mu cewa da alamu tuni aka tsara yadda za a aiwatar da kisan ƙare dangi, wato 'yan ƙabilar Hutu za su shafa tutsi su yi musu kisan kiyashi. ya ce yana da masaniya game da wurare da aka ɓoye makamai kusan 135 don cimma wannan manufar. Kuma a lokacin alamu na nuna cewa gwamnati ba ta iya tura ƙarin dakaru a fagen daga saboda ba ta da dakaru masu yawa. duka duka adadin su bai wuce sojoji 500 zuwa 600 ba saboda haka gwamnati ba za ta iya fito na fito da 'yan tawayen ba jin wannan labari dangane da abin da ake shirin aiwatarwa ne muka umarci jakadojin amurka faransa da belgium da su nemi ganawa da shugaban kasar don shaida masa halin da ake ciki ko mu sanar da su duk abin da zai biyo baya ko lallai ba wanda za a zarga face wannan janar na soja da ya bijiro da wannan labari kuma wannan shine dalili a gare mu domin kuwa muna fargabar sake maimaita abin da ya faru a ƙasar somaliya inda ƙasar ta ruguje duniya na kallo. Saboda a lokacin da aka fara samun tashin hankali a ƙasar Rwanda, sojojin ƙasar Belgium goma ne aka yi kisan gilla, lamarin da ya sa aka janye dakarun ƙasar ta Belgium. Sojojin Sri Lanka sun samu umarnin kare kansu daga duk wata barazana. Janar Dala a ƙarƙashinsa akwai bataliyar sojoji mai dakaru 250 kuma rabinsu 'yan ƙasar Ghana ne. Babban aikinsa shine tabbatar da tsaro a kan faɗin ƙasar Rwanda. A yanzu dai ba wani abu da ke hana 'yan kabilar Hutu yi wa 'yan tutsi kisan gilla. Ba wanda zai gittawa don shakon wannan rikici. Hatta da kanar Bagazora da ya karɓi mulki bayan mutuwar shugaban ƙasar ya gaza yin komai don hana kisan jama'a an ci gaba da zubar da jini ba ji ba gani kuma a kullum abin sai karuwa yake yi ana kashe mutane bisa dalilai na kabilanci bari mu ji abin da george daleman na kungiyar agajin kiwon lafiya ta medecin san frontier ke cewa euh, euh, a cikin wannan dare mutane dauke da makamai cikin kakin soji sun shiga gidajen ma'aikatan agaji da dama sun tattara 'yan asalin ƙasar da ke aiki karkashin waɗannan ƙungiyoyi kuma a gaban idanun shugabannin ƙungiyoyin da suke wa aiki ne aka rika yi musu kisan gilla. Euh, Wane ne za a iya cewa ke da alhakin aikata wannan ta'asar? Euh, Abu ne mai matukar wuya, amma daga bayanan sirri da muka samu, dakarun fadar shugaban ƙasa ne suka rika aikata wannan ɗanyen aiki. A fahimtar ka, menene dalilin su na yin hakan? A zatona waɗannan kashe-kashe an yi su ne saboda matsalar kabilanci. Yawancin masu aikin dafa abinci da masu aikace-aikace cikin gidajen turawa 'yan kabilar Tusi ne, kuma su ne aka rika kashewa saboda kawai kabilanci. Ana ci gaba da waɗannan kashe-kashe, amma dakarun Majalisar Ɗinkin Duniya sun yanke shawarar ƙin ɗaukar wani mataki don kawo ƙarshen su. ba sa kai ɗauki ko kuma agaji don kare 'yan kabilar ta tusi waɗanda ake yi wa kisan gilla kisan da ake yi da adduna da kuma makami irin na gargajiya. Kwamandan Luke Marshall jagoran rundunar kwanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya muniyar wadda ta cike da alhakin kula da babban birnin ƙasar wato Kigali. Lallai akwai nauyin da ya rataya a wuyan mu musamman lura da yanayin da ake ciki inda ake buƙatar ɗaukar matakin gaggawa ta la'akari da yawan mutanen da ke fuskantar barazanar kisa a bayyane. Abin dubawa a nan shine ba mu da tsari na zahiri akan wannan rikici, kuma a gaskiya ba mu iya kare waɗannan mutane, kuma hakan abin takaici ne. Tunaninmu na farko shine haɗa ƙarfinmu don samar da wani tudun mun tsira ga waɗanda ake nema domin kashewa ko kuma 'yan gudun hijira.